Africa. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau Talata 20 ga watan Fabrairun shekarar da hudu. A cikin shirin za a ji cewa jami'an tsaro a jihar Bayelsa sun dawo da doka da oda bayan barke wani rikici tsakanin wasu al'ummomi guda biyu a jihar. Haka kuma za mu ji cewa kungiyar yin matuƙa motoci na Najeriya Narto ta baiwa ma'aikatanta umarnin su koma bakin aiki sai kuma shirin allah ɗaya gari bamban da ta garba za ta kawo mana amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna assalamu alaikum masu sauraro barka da wannan lokaci ga labaran duniya a yau talata mahaifiyar shugaban 'yan adawan rasha alexei navalny ta baiwa shugaban rasha vladimir putin haƙuri don ya ba da gawar ɗanta sannan a samu damar binne shi cikin mutunci sanye da mukakin kaya matar mamacin yulia navalnaya cikin wani bidiyo ta tsaya a gaban gidan wakafin da ke kewaye da shinge inda navalny mai shekaru 47 ya mutu a ranar juma'a kwanaki biyar kenan ban samu damar ganin gawar shi ba navalny ta shaida cikin bidiyon sun ki su bani gawar shi sannan sun faɗa min min inda gawar take ba ta ƙara da cewa ta ce hukumomi sun ki faɗa mata inda gawar navalny yake tawagar navalny ta ce hukumomin rasha sun ce ba su ba su san musabbabin mutuwar shi ba sannan sun ki ba da gawar shi sojojin isra'ila sun ba da rahoton zafafa fada a yankin khan a zirin gaza a yau talata yayin da majalisar kolin majalisar ɗinkin duniya take shirin kaɗa kuri'a akan wani ƙudurin da algeria ta gabatar na tsagaita buɗe wuta nan take inganta kai kayayyakin jin kai da ƙin amincewa da sauyawa 'yan filistinu matsuguni da ƙarfin tsiya jakadan amurka a majalisar wato jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta ce amurka za ta yi amfani da ƙuri'arta don hana yin sulhu da ta ce yana iya janyo na kasu ga ƙoƙarin yunkurin yin sulhun da ake yi hotuna da aka ɗauka ta sama sun nuna ƙasar masar ta fara gina dogayen shingaye a kusa da kan iyakarta da gaza da zimmar hana shigowar mutane ko da an samu ficewar mutane da dama who a yau talata ta ce wato jagorancin kwashe mutane ita ta jagoranci kwashe mutane 32 da ke cikin tsananin jinya daga cibiyar nasir a kan yunis a tsakiyar wata bata kashe kungiyar wato kungiyar ta who ta ce jami'anta ne suka buƙaci kwashe majinyatan bayan da wato bayan samaman sojojin isra'ila a makon da ya gabata da ya lalata na'urorin asibitin kuma suka daina aiki. Ƙungiyoyin da ke tsaron Bahar Maliya sun ba da rahoton wani hari da aka kai wa jirgin ruwa na dukkan kaya. Wannan hari shine na baya-bayan nan cikin jerin hare-haren da mayakan huti da ke Yemen mai samun goyon bayan Iran suka kai wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. Hukumar da ke kula da safarar kayayyakin da ake bi da su ta ruwa ta Birtaniya ta ce harin jirgin mara wato harin jirgin mara matuki ya yi wa wani ma'aikacin jirgin ruwan rauni rahoton hukumar ya ce lamarin ya auku a tazarar kilomita 110 da kudancin jibuti sannan kuma ma'aikatan jirgin da ke kan hanyarsa zuwa madakatarsa na gaba suna cikin ƙoshin lafiya kamfanin tsaron ruwa na birtaniya ambre ya ruwaito wani hari a wannan yankin sannan ta ayyana cewa jirgin dakon kayan na ruwa ya taso ne daga marshall islands jirgin ya yi dakon hatsi ne daga argentina a kan hanyarsa zuwa tashar jirgin ruwan yemen a arden a ƙarshe shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi maraba da tallafin sojin dala miliyan 683 daga sweden wanda ya zo a daidai lokacin da ukraine ɗin ke ci gaba da neman taimakon ƙasashen duniya a mamayarta da rasha ta ƙaddamar. zelensky ya ayyana tallafin sweden da mai mahimmanci ga jajircewarta ga zaluncin rasha sannan babban sadaukarwa ga kare zaman lafiya da 'yancin turai zelensky ya wallafa a kafar sadarwa cewa makaman atilari makaman kare hare-haren sama rokoki jiragen yakin ruwa motocin yaƙi masu jure bama-bamai da sauran kayayyakin yaƙi suna daga cikin abubuwan da ƙasarsa ke matuƙar buƙata a filin daga ukraine ba 'yancin kanta kawai take ƙoƙarin karewa ba amma na turai baki ɗaya a cewar johnson sweden za ta tsaya da ukraine iya tsawon lokacin da za ta buƙata ba zai yiwu a bar rasha ta yi nasara ba. Aisha Ma'az kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wani rikicin al'ummomi makwabtan juna a jihar Bayelsa ya haddasa asarar rayuka da dukiyoyi. Sai da jami'an tsaro sun kai ɗauki tare da maido da doka da oda a cikin al'ummomin. wakilinmu na yankin naja delta lamid Abubakar sokoto ya aiko mana da wannan rahoton a baya-bayan ne dai aka samu wani tashin hankali tsakanin al'ummomin garuruwan okotuku da na apollo da ke yankin karamar hukumar Yanaguwa a jihar Bayelsa da ke yankin Niger Delta inda nan take suka afka wa juna kuma rikicin na al'ummomin biyu ya samo asali ne tun jiya zuwa yau haka kuma bayanai na nuna cewa an samu salwantar dimbin rayuka da kuma dukiyoyi na al'umma da dama. Rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce mutane biyu ne suka halaka. Rundunar ta ce tuni ta tura jami'anta domin tabbatar da tsaro a inda lamarin ya faru da hakan kuma na tuntuɓi asp musa muhammad mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa The youth of Opolo claim they were murdered by Okutukutu youth who invaded their community. Upon receipt of this information, ya ce bayan da rundunar 'yan sandan jihar bayelsa ta samu labari rikici tsakanin al'ummomi biyu tuni muka tura jami'anmu don tabbatar da doka da oda kuma kawo yanzu jami'anmu na ci gaba da gudanar da sintiri a inda lamarin ya faru ko da yake dai kawo yanzu mutane biyu ne suka halaka yayin da wasu da dama suka jikkata kuma waɗanda suka jikkata tuni muka kai su asibiti kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar bayelsa ta kama mutane mutane biyu da muke zargi da hannu dumu-dumu a wannan rikici. The patrol teams discovered a lifeless body and also rescue a critically injured person to the hospital. Wannan rikicin dai na al'ummomin biyu da ke makautaka da juna ya samo asali ne daga kan iyakar bangare dai daya na zargin juna da cin iyaka da haka kuma na ji ta bakin wasu 'yan yankin da aka yi wannan rikici kuma ga abin da suke cewa uh, some uh, Okudukutu and uh, great people clash over a land dispute and which has led to some wannan yana cewa ne sunana Eric Siyasiya ya ce wannan da daddan rikici ne musamman tsakanin al'ummomin biyu kuma rikici ne kan iyakar kasa sannan kuma sun fafata da juna kuma an samu salwantar ɗimbin rayuka ko da yake dai ba da adadin waɗanda suka mutu kawo yanzu dai bayanai na nuna cewa an kai ɗimbin jami'an tsaro kama daga na soji da 'yan sanda da civil defense domin aikin sintiri tare da tabbatar da tsaro a inda wannan lamarin ya faru shi ma wani ɗan yankin opolo da lamarin ya faru ya ce well bayelsa is not known for community uh, clashes in the sense that uh, yana cewa ne sunana dr friye oworiso ya ce al'ummomin jihar ta bayansa a gaskiya ba sa son rikici kuma waɗannan da ke rikici suna makautaka da juna ne kuma muna ganin wasu matasa ne suka tada wannan rikici ko da yake dai ko wani yanki da irin nashi kalubale ko muna fatar samun sauki gwamnatin jihar ta bayelsa dai tuni ta shigo cikin wannan batu domin ganin cewa an samu sasanci tsakanin bangarorin biyu lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria toma da la'agai da lamida bakar sokoto bayan shiga tsakani da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi ta bangaren hukumar kula da dokokin man fetur da karamin minista na albarkatun man fetur na ƙasar, ƙungiyar masu motocin da man fetur na nato ta dakatar da yajin aikin gamarar ta shiga daga jiya litinin tare da bayan ma'aikacin umarnin koma bakin aiki nan take daga abuja wakilin halima abdur'uf ta aiko mana da rahoton. Kungiyar NATO dai ta bai wa ma'aikatanta umarnin su koma bakin aiki nan take jim kaɗan bayan da aka karasa taron shiga tsakanin da gwamnatin Najeriya ta fara da su daga jiya Litinin zuwa yau Talata ashirin ga watan Fabrairu shekarar nan da muke ciki kamar yadda shugaban kungiyar Alhaji Yusuf Lawal Otman ya shaida wa murya Amurka. Dama magana ne na kuɗin da ake biya mu baya isan mu saboda komai ya tashi amma dai kamfanonin sun ƙara mana kuɗi sai dai ƙarin da suka yi mana bai kai ga abin da muke tsammani ba. To gwamnati ta shigo ciki ta ce dole mu haƙura da abin da aka bada kuma mu samu dama nan gaba mu sake tattaunawa mun haƙura kuma za mu duba mu gani nan gaba ɗin zuwa sati biyu sati uku ko kuma zuwa wata ɗaya mu gani ƙarin zai yiwu in kuma bai yiwu ba za mu sake dawowa ta gwamnati mu duba mu gani don sake masu magana mun jiya yajin aiki kowa zai koma aiki insha Allah ma'aikatan mu muna kiran su kowa da kowa ya koma aiki kuma ya saurara insha Allah duk kamfanin da muke aiki da su za su samu takarda cewa an kara musu kuɗi kuma za su ga ko nawa ne aka ƙara sannan za mu zo mu yi nazari mu ga abin da a kara ba zai yi daidai da abin da muke tsammani ba amma dai zai dan rage mana kaifi shin menene ma'anar tsaida aikin da kungiyar nato ta yi tsohon shugaban kungiyar kuma mai kula da ayyukanta a matakin kasa a yanzu alhaji kasim ibrahim batayya ya ce wannan matsaya tasu harka ce ta kasuwanci tsakanin mai da da mai kaya wannan tsayawar aiki haka ce ta kasuwanci tsakanin mai dako da mai kaya mai dako ice wa mai kaya ga farashin kudin dako na mai kaya kuma ice ga abin da zan biya to shine ba su samu daidaituwa ba kuma alhaki ne na wannan hukuma ta nmdpr ta kirawo duk wanda yake da ruwa da hannu a harkar albarkacin man fetur idan ba a samu sasantuwa a tsakanin su ba ta sasanta su don haka an kirawo mu karkashin jagoranci mai girma minista na mai da kuma shi shugaban nmdpr an zauna da su masu kaya da kuma mu masu dako an ce mai hana mu sasantawa kowa ya faɗi nasa bayanin kuma gwamnati ta ba da umarni mu koma mu zauna mu ci gaba da tattauna mu tabbatar mun zo mu matsaya wadda za ta yi kyau ga ƙasa ga 'yan ƙasa kyau ga su kasuwancin su kyau da mu kasuwancin mu. A bangaren gwamnati kuwa shugaban hukumar kula da dokokin man fetur wato NMDPRA Malam Faruk Ahmad ya yi ƙarin bayani akan abin da ya wakana. To dama matsalan ta shigo saboda kuɗin man diesel da ya karu saboda harkokin duniya da suka canza. So dakon da suke yi kamar daga maybe wajen depo depo na wajen Lagos sauran zuwa arewa ko zuwa wurare sai zama cewa cewa kuɗin dizal ya musu yawa kuma suna faɗuwa ba su samun riba shi suka ce lalle sai an ƙara musu kuɗi to kuma ba za mu ce za mu ƙara musu kuɗi ba don mun ƙara musu kuɗi za a ƙara kuɗin mai kuma shugaban ƙasa ce ba za a ƙara kuɗin mai ba saboda haka muka ce su je wajen wanda suke wa aiki su same su su yarjejeniya da za su ƙara musu kuɗi don ka muka ce tashar mota ne wannan sun ɗauki kaya zuwa birnin kebbi da shi da mai ɗaukan kayan da mai mota za su yi muhawarar su to shine kamar haka muka ce su je to abin da ya faru yanzu minista ya kira su mun kira su mun yi magana jiya da yau to shine suka dai kai ga matsayi cewa to za su ci gaba da muhawara akan yaya za a yi nawa za a kara musu to yanzu yan NPC sun kara musu kuɗi kuma total sun kara musu kuɗi amma sauran yan eh, kasuwa ɗin ne suke su kara musu kuɗi kafin su ci gaba da aiki to alhamdulillah an na cewa za su ci gaba da magana amma saboda ba son jama'a su ci gaba da wahala shi suka ce za su koma wajen aiki an tsaya mu tsaya yanzu za su je yajin aiki daga yau to insha Allah komai zai zama yadda ya kamata tun bayan cire tallafin man fetur a watan mayun shekarar 2023 da ta gabata ne ake ta samun tashin farashin dakon kaya da kuma tsadar kowace litar man fetur fetur diesel da kuma iskar gas a kasar inda a yanzu ana sayar da kowace litar mai a najeriya daga naira ɗari shida da sha bakwai zuwa ɗari bakwai sama lamarin da masana tattalin arziki ke dangantawa da rashin gudanar da bincike mai zurfi kafin cire tallafin man fetur halima abdulrauf murya amurka daga abuja najeriya To a gaida Halima Abdur'uf kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan. da ni ba bai bari na shi daɗi ba uban za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da taba wata sana'a a bane, an hanna sauka da bindiga ba bane, mai kwace da infinity kana nufin cewa da za ka yi security na tambayanka oh, baba na tambaya hey na tambayanka oh, wayo na tambaya hey hey hey hey hey ho ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm baya ga haka a da lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa.com har ma da shafin mu na facebook yanzu anan washington dc agunmu na cewa karfe 3 da minti 47 na yamma yanzu kuma sai shirinmu na gaba wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla. Madalla, jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gare banban. Shirin da ke kawo muku halin rayuwar 'yan Afirka a Turai da sauran sassan duniya. Tare da ni Ramatu Garba Baba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Umar Bala. Ni na tashi ne a garin Kano shekara ta 22 kenan a nan London. Ina yin sana'a ne ta suya kamar tsire kenan amma nan ana kiran shi kamar street food. Shi ne wanda muke yi tsire irin namu na gida. amma duk abubuwan da muke amfani da su kamar yadda ake a gida su ma haka muke abin da kawai muka rasa shine tukuba to kon mu a shirin kenan Ɗanɗanon suya da gurasa da dafaduka da sauran kayan kwalan da makulashe na suya hot sun taimaka ainin a yada cimar hausa a unguwar bakin da ke ingila inda turawan birtaniyan da sauran jama'a daga sassan duniya ke rage-ragen siyan naman suyan da ake gasawa tamkar irin na kasar hausa akwai abubuwan da mu gaskiya mutane suke yi muka ga cewa kamar irin kasar da muke zo zaune ba kasa ba ce ta irin mutanen mu kenan na arewa ko kuma na najeriya ko kuma na afirka akwai mutane wanda suka zo daga fanni daban-daban na ɗauki wasu abubuwan da muke da su a gida kamar gurasa ne amfani da ita na modifying internet mai da ita kamar wani abin da ake kira rap ko kuma shawarma daga fulawa muke sarrafa komai har a samu wannan rap din nan kuma yajin ba ma yin irin mai karfi din nan wanda saboda mun san irin jama'ar da suke zuwa suke siyan abincinmu da yawa daga cikin su ba masu san yaji bane amma saboda yaji din ya ba da ma'ana sosai wanda mu ba lallai bane mutum ya fahimci abin da muke da shi irin mu mutanen mu na gida saboda already muna da shi din amma su anan yajin suna ba shi matukan muhimmanci saboda in aka yi abu aka saka yaji a ciki suna matukar ƙaunar shi kuma abu ne wanda yake attracting mutane da yawa daga daga duk uh, faɗin duniya ƙasashen duniya baki ɗaya waɗannan mazauna nan. To ko me ya zaburar da Umar har ya yi tunanin soma wannan sana'ar suya a ƙasar da akasarin al'ummarta turawa ne. Na aiki da a wani kamfani babban kamfani supermarket ne a uh, Tesco so na aiki nan uh, ni manaja ne na aikin management sannan kuma na aiki a bakery sannan na aiki a kitchen main lady inda ake girki na yi so na yi ba abincin da ban dafa ba a wannan kamfani sannan wannan ne ƙara zabar da ni cewa tunda har ni zan iya yin abincin nan kuma wannan ya ƙara goge na ya ƙara sa na goge sannan daga nan na samu na yi ƙoƙari Allah ya taimake ni na sai karamar trailer shine mai kama da container wanda mota take ja na yi 'yan shekaru ina amfani da ita sannan na kara samun buɗe cikin yarda Allah na siyo van wadda ake tukawa wadda take babbace sosai ita ma ana ina aiki kuma yana da ma'aikata kamar guda hudu a lokacin sannan bayan shekaru kaɗan na ƙara samun dama shine na sai ita wannan double decker bus wato wannan mota kenan irin ta london wadda take da hawa biyu wa mun yi amfani da ita yanzu kenan shekara ta farko kenan yanzu completed sannan shine muka ƙara samun wata dama allah ya buɗa mana yanzu kuma muke ƙoƙari za mu buɗe wannan babban restaurant namu wato suya hut restaurant to baya ga hakan suya hut ya yi shura saboda dafadukar da ake sayarwa tare da suyan eh to gaskiya jollof rice ko kuma dafadukan mu ta bambanta sosai saboda ni kin ga bahaushe ne kuma duk abubuwan da muke yi anan muna tuna gida saboda haka muna haɗa irin dai dabarunmu da iyamu da kakanninmu suka koya mana wajen girki domin mu bambanci tsakanin irin dafa dukan ko kuma jollof rice mu da irin wadda wasu kasashe ko kuma wasu mutanen mu na Najeriya suke yi to shine sirrin abin gaba ɗaya saboda mu jollof rice mu gaskiya duk wanda ya zo ya ce muna samun yabo kwarai da gaske kuma wannan jollof rice ita ce ma ainihin wadda ta kara ba mutane karfin gwiwa suke ma kokarin wai su ko kuma su gwada abincin da muke da shi musamman kamar na tsire haka ko kuma kaza duk da cewa da yaji a ciki so san wannan jollof rice din ne yake ƙara bunƙasa mana sana'a mu alhamdulillah kuma a gaskiya duk irin jollof rice din da za mu yi ko guda nawa muka ko kwano nawa muka a rana ba mu taɓa tashi mun bar jollof rice din nan mun tafi da ita gida ba to ko za a iya cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu irin cinikin da muke yi idan aka kwatanta da kamar kuɗinmu na najeriya to a gaskiya in kai comparing yadda canji ya lalace yanzu muna samun ciniki a kowane mako wato a sati kenan tunda mu a sati kwana hudu muke budewa to kuma a satin nan in kika kisa ma muna samun at least in aka yi conversion total sales kenan wanda ake kira gaba daya abubuwan da muke siyarwa ba wai riba zalla ba muna ciniki na naira miliyan talatin a cikin kwana hudu aka yi converting kenan pounds into naira to kuma a ciki insha Allah akwai riba duk da wannan cinikin da suke yi da ma ribar da yake samu ya ce akwai wasu kalubale da sana'ar ke fuskanta babban kalubalen da muke eh, fuskanta shine kamar wajen biyan haraji da kuma ma'aikata yana da matukar muhimmanci zama cewa mutanen da kake aiki da su irin mutanenmu ne kuma waɗanda suke na gida wanda sun san yadda al'amuran suke to sai dai kuma dole ne anan za mu training din mutane wanda muke koya musu kuma wani lokacin yana daukar lokaci sannan kuma irin harajin da zamu da muke biya musu a kowace shekara yana da matukar yawa to shine wannan harajin matsayi shine da gaskiya babban kalubalen da muke fuskanta a wannan kasa. haka yake. To a daidai lokacin da matsalar rashin aikin yi ta addabi jama'a musamman matasa a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya da Nijar. Ma'aikatan Umar dai sun hada da matasa har da wasu mata. da Sunana Hassana Mamuda. Ni yar Katsina ce, amma yanzu na zaune a London bakin market muna nan tare da Umar allah ya buɗa mana yanzu ciniki muna yin ciniki sosai masha allah mutane suna zuwa daga ko'ina 'yan najeriya turawa ma duk suna zuwa ni gashi nake gashin kaza da tsire muna sai da tsire da kaza da jollof rice plantain da chips daga na zo aiki zan fara gashi akwai wanda yake da safe ni kuma na zuwa da ranar lokaci sha ɗaya na safe saboda ana buɗewa karfe goma to sai in karbe shi in fara gashi kuma har yamma amma akwai wata yar wata din hajiya hawa ita kuma da safe take zuwa to tana tafiya karfe daya na samu alherai sosai kam saboda kin ga je umara su biyu da ni da ya autata gashi kuma yanzu allah ya kawo nasara zan tafi hajji insha allah wannan shekara to muna samun kuɗi dai alhamdulillahi tunda ana samu ana taimakon kuma 'yan uwa sosai sosai da marayu kuma to a halin da ake ciki umar dai ya buɗe wani katafaren gidan sayar da suya duk da cewa zai ci gaba da amfani da motarsa ta bas mai hawa biyu da ta kasance tamkar tukuba a birnin na london na kwashe duk wanda suke nan ko? yanzu ko to suyar har da shinkafa bayan wannan shinkafa da an kika ci wannan shinkafar wannan yar madina ce <laughs> wannan yar madina ce no alhamdulillah kuma yana tafiya daidai wallahi sai godiya Kana da mera rayuwa sai daki haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban. a madadin sauran abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka da kuma duk waɗanda aka ji muryoyinsu ramatu garba baba ke muku sallama daga birnin london madalla a gaida rama ta garba yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaici. To a takaicen a yau talata mahaifiyar shugaban 'yan adawan Rasha Alexei Navalny ta baiwa shugaban Rasha Vladimir Putin haƙuri don ya bada gawar ɗanta sannan a samu damar binne shi cikin mutunci sanye da baƙaƙen kaya. Matar mamacin Yulia Navalnaya cikin wani bidiyo ta tsaya a gaban gidan wakafin da ke kewaye da shinge inda navalny mai shekaru 47 ya mutu a ranar juma'a kwanaki biyar kenan ban samu damar ganin gawar shi ba navalny ta shaida cikin bidiyon sojojin isra'ila sun ba da rahoton zafafa fada a yankin hanunis yunis a zirin gaza a yau talata yayin da majalisar kolin majalisar ɗinkin duniya take shirin kada ƙuri'a akan wani ƙudurin da algeria ta gabatar na tsagaita buɗe wuta nan take inganta kai kayayyakin jin kai da ƙin amincewa da sauyawa 'yan filistino matsuguni da ƙarfin tsiya jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta ce amurka za ta yi amfani da ƙuri'arta don hana yin wannan sulhu da ta ce yana iya janyo na kasu ga ƙoƙarin yunƙurin yin sulhun da ake yi. Ƙungiyoyin da ke tsaron Bahar Maliya sun ba da rahoton wani hari da aka kai wa jirgin ruwa na dakon kaya. Wannan hari shine na baya-bayan nan cikin jerin hare-haren da mayakan Huti da ke Yemen mai samun goyon bayan Iran suka kai, wanda ya dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa a yankin. hukumar da ke kula da safarar kayayyakin da ake bi da su ta ruwa ta burtaniya ta ce harin jirgin mara matukin ya yi wa wani ma'aikacin jirgin ruwan rauni to ma'adalla masu aro da haka ne muka kashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba idan allah ya kai mu inda za mu kamo wani sabon shirin kamar ko da yaushe za a shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu mu ta mu na voahausa.com. Yanzu madadin Aisha Ma'azirce na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da Fiona Nandudu wadda ta haɗa tare bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Cedric. Nisar fil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.